wani dan wani yake tambaya shi kafinta ne idan yi quotation in yi bayar kan yi ƙari a kai ma'ana idan kudin busa naira hamsin da sai sa naira saba'in saba'in idan kudin katako naira ɗari ɗari da sai sa ɗari ɗari da hamsin in ya gama aiki kuma a zo a bashi kudin aikin shi karba shin wannan kudi ya halarta yi daga ji ma ka san cewa kudin haramu kudin haramu saboda wannan rubutu da aka kakkara karya ne da farko ana ya hana karya sannan kuma na biyu an ci kudin haramu saboda aka laifi aka yi kan laifi kuma yana daga cikin abin da yake kwashe mana albarka a cikin kasuwancin manzana sallallahu salama ya yaba wa duk mutumin da ya kasuwanci ya ciniki sannan ya yi gaskiya cikin cinikinsa Allah zai mai albarka saboda haka mutum ya yi gaskiya wajen sana'arsa wannan shi ne mafi alkhairi wa ta'ala a'lam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى حسبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan yammaci na biyar ga watan ramadan bayan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah madaukin sarki ya sake nufin mu da haɗuwa a wannan masallaci ne albarka masjidul ansar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da wannan zama da sanya albarka cikin wannan mm. zaba muna cikin ba da kissar annabi musa a alaihi Salatu. da gwagwarmaya da yi da fir'auna yayin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi gare su ya shiga fadarsa da dan wasu harun alaihi salam ya ce da fir'auna da mutanensa su manzanni na allah zuwa gare su don kaɗai ta allah da bauta domin kuma a kyale banu isra'ila su koma kasarsu fir'auna ya ce wane da ubangijinka annabi musa alaihi salam ya bayyana cewa ubangijinsa shi ne wanda ya halicci sabbai ya halicci kasai ya halicci iyaye da kakanni ya halicci kasa ya tsaga hanyoyin cikinta ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirai mutane suna ci dabbobi suna ci Allah subhanahu ta'ala a nan sai gorantawa bayansa duk waɗannan abubuwan da ya gole musu ce kulu ku ci daga abin da kasa ta fita, ku ci daga wannan tsirai na anna'amakum ku ciyar da dabbobinku kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin suratu an-nasi'at mata'an lakum wa ku. a cikin suratu abasa mata'an lakum wa li an'amikum Mana abincin ku ne abincin dabbobin ku ne dabbobin ma su gama ci suka koshi ku ci da su duk abin da an dawo wuri daya wato wannan ni'ima ce babba Allah madauki sarki ya gore muku wanda yake ce inna fi zalika a cikin irin waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa bayansa da ayatin li ulil duha yace akwai ayoyi akwai abubuwan izina da yawa amma fa da ba ku da hankula da mutane masu hankali na منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ya minha khalaqnakum daga kasar nan ne daga cikin wannan kasa inda aka fita muku da tsirai inda kuke samun abincin ku da rayuwar ku Allah ya minha daga daga cikin ta khalaqnakum muka halice duk da ka gani tushen sa daga baya tushensa ƙasa saboda duk wanda ka gani a doron ƙasa fari ne ko baki ne ko ja ne tushensa annabi adamu alaihi salam shi kuma annabi adamu alaihi salam Allah halitta shi ne daga ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ومن آياته أن خلقكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب كنا توشا من أدن كسائي إذا أن أدن أوله جيف أوله رطفة وآخره جيفة إذا شين أدن فرقصة dugun karshen sa kuma jifa ne mushe ne gawa ne tsakanin nutfa kuma da gawa menene yana ɗauke da kazanta cikinsa ko shi wani sai dan baka ci abinci ba malam yanzu kowa na kowa za a ce abinci ka cikinsa a gari sai an samu ta. to wannan dan adam abin girman kai ina kai ina girman kai ba ka da wani katakus ba ka da wani karfi sai yadda aka yi in ya ga dama ya dauki ranka ba kai ka hana ba ko kai wani mina khalaqna ku yace daga kasar nan muka halice ku kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku ba gida daga annabi adam ku fito shi kuma daga kasa aka halice shi akwai masu tafsiri da suke da ra'ayin cewa mutum an halicce shi ne daga turbaya me da ruwan mani suna isa shahadi da wani hadisi da rauni wanda yake cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya so a halicci dan adam a cikin mahaifar mahaifiyarsa daga lokacin da mani ya shiga cikin mahaifar Allah sai ya aiki wani mala'ika wanda aka wakilta shi da mahaifa sai ya je ya ɗabi. ya ɗebi ƙasa ya ɗebi cutar baya daga kamarin mutumin nan da za a halice shi sai ya zo ya kwaba da wannan mani ya ɗan daga sai a halice mutum shi yasa wai aka ce khalaqatun min turabi wanda al-Imam Shinkiri rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa Abwaul Bayan ya karyata wannan ra'ayi yace hasbi ma ayoyin al-Qur'ani ta daya sun nuna cewa matakin tura ya gabaci matakin annufa ba tare suke ba ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab shine da farko thumma litaraqi min nutfati ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين متاكد فرق كده ثم جعلناه نطفة fi qararin ke wanda shi da mataki biyu kenan ba taɓa samun wani matakin da suka haɗu ba da aka tushe ɗan adam turbaya ne daga nan kuma sai zan tufa idan aka ce turbaya ana rikarin ne su ainihin kakanmu na farko annabi adam da salam wannan kuma bai hana unsurin jikinmu har yau akwai unsur na turbayar ba malam kana son ka gane kai daga ƙasa kake to ka shiga inda babu kura babu datti ka yi zama a gurin sati guda ba wani dattin da ita taɓa cikin ka kuma ka daina yin wanka ka gani za ka iya zama kai da kanka ba za ka iya zama ba saboda ko da kana wanka za ka tarar cewa wannan onsar na turafin yana nan tare da kai yawancin masu wanka sai idan suka yi wanka sai su rataya da tawul ɗinsu sai su rataya a bayan gida to ba lokacin da ka zo kai wanka ba ka riga ka wanke dukkan jikin jikinka da sabulu ba lokacin ai ba wani datti a jikinka sai ka zo ka shafa tawul ɗinka ka goge ruwan da ke jikinka a lokacin da ka goge ruwan da ke jikinka babu datti a jikinka haka ne ko gobe ma ka haka jibi ma ka haka to tawul ɗan nan in yi wata ɗaya ka zo ka same shi za ka ga kai dan nan daga ƙasa kake a me me kawo da ji a ciki saboda haka wannan ofis din yana nan la yufariqul bashar yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum a cikin kasar nan za mu Allah akbar wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga wannan kasar za mu sake turo ku kuma wani karo na dama? Allah yana nuna maka ba kai din ya sa saka rubuta kasa daga nan aka halice ka rayuwarka a abincin ka daga gare ta in ma noma za ka yi a kanta idan gini kai a doron kasa za ka yi gini sannan idan ka mutu cikin ta za ka mutu shi yasa hadith ya inganta cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba binne wata gawa ya raka janazar da aka zo za a tura ƙasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙasa cikin hannunsa ya zuba ciki yace min ha khalaqnakum ya sake ɗiban ƙasa a hannunsa ya zuba yace wa fi hanu aidukum za ki ɗiban ƙasa ya zuba yace wa min hanu kurikum taratan ukhra dan adam ba ka rabuwa da ƙasa ibn da wasu uthaymin yake cewa sunna ce idan ka dawa zuwa makabarta kar ka zai ka tsaya tun dandan haka ana komai kana kallo so da yawa haka muke za mu zuba ido mu ga masu haƙar rajin suna haƙa har su gama kayan su sai a kyale ɗan uwan mamaci su je su ɗebo ko kata ko ko ganyayyaki da sauransu da su rufe saman rami sannan idan aka zo tura sai a bar ɗan uwan mamaci suna tura ƙasa da kansu suna ce duk mutumin da ya je makabarta ka ɗebi ƙasar nan ka zuba in misali wata mini ce ka zuba su ka zuba su ɗaya ka sake zuba su biyu ka sake zuba su uku shi kenan kayi gurin sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadith ya inganta a cikin sunan abi dawud hadithin bara ibn azib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka dauki ran dan adam dogon hadithi ne ba sai na kuru mana shi daga mahallu shahi a lokacin da aka cire ran dama mutuwar a nan duniya ita ce mafarakatun ruhi lil jasad rai ya rabu da gangan jiki shi kira shi ne mutuwa amma kuma mutuwa gobe kiyama rago ne ka toto rago ne da za a kwantar tsakanin wuta da aljanna a yanka ta mutuwa ta mutu a ita rayuwa ba mutuwa a nan duniya mutuwa ba fara katon rufe da jasad idan ranka ya rabu da gangan jikinka an samu mutuwa a lokacin da ran ya rabu da gangan jikin dama da kere kyauta ya saba da jikin kuma idan ma ba bai aikata kirki ba idan ba musulmi ba ne ana kokarin a cire wannan ran yana kokarin ya buya saboda haka zarewa da za a yi karfi ƙarfi yadda manzo Allah ya kwatanta Ya kan ma jiwa shi wannan mamacin rauni sosai idan aka cire idan musulmi ne wanda ya aikata na gari za a sanya a cikin likafin mala'iku za su sanya ran mutum a cikin likafin ba namu da nan duniya ba ba daga sama sun taho daga kafanunsu sun taho da turarensu kuna nan kuna ta kuka ina za a samu da kafani a aje a dinka aje a yi ne cini sun sa ran cikin da kafanin nasu za su taho da yawa wasu sun zauna daga nesa guda ɗaya kuma ya zo ya zara in ya zare sai ya kawo sai a sanya cikin kafani a barbaɗa masa turare shi kenan daga nan sai a kai sama idan aka zo sama kowace sama sai an buɗe kofa za a yi sallama a cewa ne da wannan a cewa da dan wani da mafi kyan sunan sa na duniya sai a yi maraba na da shi a buɗe mai kofa haka nan har zuwa sama ta bakwai daga nan ne Allah subhanahu wataala zai ce ku mai da shi ƙasa domin daga ƙasa da halicce shi a cikin yin rayu a doron ƙasa ya rayu kuma a cikin ƙasar zai koma saboda haka dan adam kenan kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya kwatanta min ha khalaqnakum daga gare ta muka halicin ku fi hadu aidukum a cikin ta za mu mai da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra sannan mu zai kiyama in za a yi tashin kiyama daga kasar nan za a ci za a busa kaho sau biyu malam wani shakatun sori za a yi busan ƙaho busa ta farko wane ne mai busawa israfi shi aiki shi na kawai aiki ke na kawai a cikin mala'iku ba gida tun da Allah ya halicce shi ya halicci ƙaho ya bashi yana rike da ƙahon ƙahon na bakinsa yana kallon ƙarƙashin al'arashin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana giran a bashi umarni ya busa ƙaho a yi tashin kiyama magana nan da miki israfil yana ce yana haka san da aka yi duniya har yau ba musa kafin ba kuma wallahi sai an musa idan aka yi musa ta farko duka za mu kullu bana alaiha fa kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai mutu hatta shi israfil da ya busa kaho in ya gama busawa kowa ya mutu za a ce ya saura sai ce Allah ya kai maka mutu shi ma zai mutu sannan Allah ya dawo masa da ransa ya sake busawa ma nufi fihi ukhra fa idan idahum qiyamun yanzurun man za'ala sallallahu alaihi wasallam a hadith cikin sahih muslim hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa ana awwal man tanshaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamah yace ni ne farkon wanda kasa za ta tsage masa ya fito daga kasa gobe kiyama idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito baki da sai sai mu wannan shine wa minha nukhrijukum taratan ukhra tun zamanin annabi Adam alaihi salam duk wanda suka mutu suna nan a cikin kafa kuma sai yadda za a fito shi ne kai dan nan baki kai ne zaka saki fito ba wani mutum ne daban ba dangan jikin kan ne kuma ruhin kan ne rai shine rai dangan jikin shine dangan jikin ai duk dan adam da Allah ya harice shi yana da wani abu a kwankwasan sa suran sa ajibu zanari yana da kaman a haka kowa sai rufe cikin ƙasa amma ban da wannan ajibu zanari shi ba zai shi ba zai rike ba yana nan yana nan a matsayin alhab a matsayin shuki da za ka yi gobe kiyama ka sake tsirowa wani malami yake cewa wa ajibu zalabi ka ruhi walakin qarraru fihi khilafun fanzur ma fassar aka yi ta magana maganganu menene ajibu zalabi yace mafi mafi mafi inganci magana akai shi ne yana nan shi kamar kamar ruhi ne gobe kiyama Allah zai saukar da ruwa a kai cikin sai kowa ya sake tsuruwa daga wannan ajibu zalabi din sai ya samu kamilin gangan cikinsa ya fito ci gaba da rayuwa ta gobe kiyama منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى الله يقول ولقد حقيقة أريناه آياتنا كلها منونا وافر أولا دكا من آيوين دكا من مؤجزوزي ya kamata a ce an nuna mutum ya yi imani an nuna fir'auna kaga ayoyin nan guda biyu al-yad wal 'asa an nuna musa ayoyin nan guda tara ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ذكر أنونا مثلا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه أنونا مثلا banda waɗannan ayoyi suna nan barjik yayin da annabi musa yake gwagwarmaya da mutanen banu isra'ila ya nuna musu ayoyi da yawa yanzu yadda muke wahala kafin mu ce banu isra'ila a farkon lamarin su ba haka bane idan lokacin lanci yayi kawai abinci ne zai sauko daga sama sai dai kawai daga kaji soyayye ya ya taho daga sama mutum ya ci abinci. sannan kuma ruwa kama kama da zuma sai ya sauko sai ka sha shikenan ka ci abincin ka التي ونزلنا عليكم المنة والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقنا وشيء بدون شغالة سكتي لن نصبر على فعل واحد فدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها ومصلها هذا إلى عبد الله سكتي بعد سما سكتي البصر سكتي يعني نحن eh ai shi da annabin su yace atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr abu ba mai kaskanci abinda ba bai kai komai ba shi kuke so ba kwa san na sama abinci ya taho a gashe a soye a dafe Ba babu irin ayar da banin su rana ba su gani ba ta kam cikin al'ummomin da Allah subhanahu wataala ya halitta a duniya babu al'ummar da aka tura musu da annabawa kamar bani Isra'ila Ibn Kathir ya kawo wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq bi ghairi al-haqq ya kawo cewar bani Isra'ila suka kashe rana daya suka kashe annabawa din rana daya ashe ba Allah ya ce irja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin abinda Allah ya wa banu Isra'ila har duniya ta tashi ba bai wata al'umma ba amma a duniya babu al'umma mai taurin kai mai jurewa mai wayar sha'ani kamar banu Isra'ila Allah ya ce Misra ba garin zaman ku bane ku koma Baitul Maqdis ku zauna Palestine a wannan lokacin Annabi Musa ya ce ga abinda Allah ya ce suka ji fara izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun wani muna nan da kai da ubangijin ka wanda kuka bada umarnin ku yi yaki kun kun kammala mun wazo kuma kun wazo mu zauna a garin bari Isra'ila ce da aka zo karshe za su shiga garin Allah yake 40 sanatan yatihuna fil ard shekara arba'in suna dimuwa cikin ƙasa. Allah ya hukunta su ya wahala su ya musu hukuma a cikin wannan arzu tehi din ma sun roƙi Allah ya musu alfarman lema saboda rana ta yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da girgiji yace wa wallanna alaikum alifu khatama da za shiga garin mai suka yi Allah ya ce in za ku shiga garin wani kulul baba jada wa qulu hifasun abu biyu in za ku shiga garin ku shiga kuna masu kaskantar da kai sannan abu na biyu wa qulu hifasun ku rinka cewa Allah kafar gafarta mana su dukkan da suka shiga gari kun san da suka ce hamfatun fi sha'ira suna shiga da gari suna cewa alkama alkama sannan da aka ce su shiga su jada sai suka shiga da gari suna kan duwa wasu a ƙasa ai idan kana neman ɗan iskar mutum na hanyar ka sa samu wani isra'ila malam har yau ba shi na wani da ruwa nawa suke a duniya ba su kai mutane kano ba ma amma ko san cewa su suke juya wannan duniya da muke ciki a yanzu super power ɗin irin su america suna hannunsu suna karɓar hannunsu sharar da suke a palestine suka dammara gari ba ke ɗaya duk wani masallaci sun rusa duk wani abin su abin nan wai za su kori mutane daga garin su su zo su zauna akwai wanda ya tafka musu ba wanda ya tafka musu har yau wannan plan nasu yana nan yana tafiya amma kuma alƙawarin Allah yana nan tafiya muna fata Allah ya gwada mana ranar da za a ce musulmi ka bai hudan nan a bayan ita ci zo ka kashe shi na lillahi Allah ya nuna mana ranar Allah shi ba Allah ya ce wa ko araynahu na kullum hakikanin lamari mun nuna wa fir'auna da mutanensa dukkan ayoyi da mu'jizozi ya kamata ce sun yi imani sun bi Allah fa kazzaba amma duk haka ya karyata ya karyata annabci ya karyata manzanci da musulunci wa aba ya yi kememe ya yi kidan annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wata aya wa ba ta tini min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ayar da aka nuna musu yau idan za a nuna musu takobi sai takobi ta fi ta yau girma saboda kawai sai imani amma mai suke cewa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin la tasharana biha fama nahnu laka bimu'minin duk ayoyin da za ka zo mana wai ka kai mana da fara fa. wai kai mana ne wai imani da kai wannan ba za mu imani da kai قال قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال سيدنا أولا جدا عليك موسى أجئتنا عشان كازون اليوم لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وي ما zuwan ka gare mu shine kawai ka cire mu daga kasar mu da irin wannan sihirin naka da zo shi wai ayoyin suna su sihiri wannan sandar wai take sihiri wannan hannu mai asken wai shi da sihiri shin ka zo ne ka gwada mana sihiri ka mana rufa rufa don ka kore mu daga kasar mu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma جاءتهم آياتنا مبصرة qalu hadha sihrun mubin قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك لما عهد عندك شين كان النبي موسى ما ستي شين شو ده ما إنه لكبيرهم الذي علمهم السحر شين شين شين ما لهم السحر qala sai yace ajintana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa shin ka zo ne ka kore mu daga kasar mu da sihirinka kai Musa kuma wallahi fir'auna ya kwana da sanin cewa ba sai وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا kawai tsabar taurin kai ne da girman kai da taki gaskiya da bin son zuciya نعم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فرعون يقول فلنأتينك فلنأتينك فعل مضارع مؤكد مؤكدين لا من أصل في أوله ونون التوكيد الثقيلة في آخره عندما لوكتين da ka samu irin wannan fi'il mudari' mai mu'akkidai guda biyu da lamul qasr da nunul tawkid to mai maganar baya wasa da gaske ne da gaske irin wannan ramman su bakwai yayi a cikin suratu an-nisa suratu an-nisa to bakwai akan cewa sai ya batar da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريد بريدا لعنه الله أها وقال لأتخذن بيع من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله والله شيطان لتفكيك يوا سبب حقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان Fir'auna yace fa ka bi sihrin misli lalle lalle mun rantsi sai rugun zo maka da kwatan kwace sihirin ka. Ba kai kawai ka kori asiri ba za ka ga matsafa gobe. Za a tara maka su sai yi kuka da kanka. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Kawai musu abin da muke bukata a gurinka ka sanya mana alƙawari tsakaninmu da kai a zo a tafka mu kamala sannan za ka san cewa ya ci a iska kai ka san annabin Allah ne ban san Allah har da Allah cikin birnin zuciyarka ka imani da haka amma kuma kana neman mukabala ne wannan da wato ke neman mukabala ai da Allah kake nema za ka yi mukabala da Allah ka sha ai wawa ne idan wani ne shi ba zai ce idan ne shi ba idan wani ne shi wallahi ba zai kai mukabala ba So yau za ka yi musu yadda za ka yadda yi mukabala a dan hanci ya yadda yi mukabala da shi ne eh ya yadda ce <laughs> ya yi ba da lafiya zaka ji Allah ya samu wanke lafiya wato akwai shi ɗaru <clears throat> da da da da suka sanya kawunansu a cikin jama'a lokacin da mutane suke kokarin imani su nemi kusanci da ubangijinsu su kuma abin da suke so a wurin gazan jama'a kowa shi kamta an ba haka ba an taba sanin wani abu shi hakika wai addinin musulunci hakika da ban shari'a ba kakka cikin hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam ba inda ka samu ya ce ga hakika ga shari'a babu shi duk musulunci hakika ne duk musulunci shari'a ne sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wani cikin su ya ce abu kaza hakika ne abu kaza shari'a ne ba musulunci suka yi na manzala sallallahu alaihi wasallam amma cikin wannan mutane shi mutane sun zo sun nada kawo dan su wai malaman addini suna cewa ko mai Allah kaga ni ba na cikin waɗanda suke suke suke cewa ai mukabala ko an zo ai ta wannan hanya amma irin wannan shege wallahi mukabala ne maganin sa kuma ina ma da an yi mukabala kuma muna fata Allah ya sa a samu lokacin da za a yi mukabala domin a tona asirinsa ka ce wa mutane komai Allah ne komai Allah ne ai iyakan gargajiyanci ba kiristoci ba ba su yi wannan ba cewa suke Allah uku ke ka ce fa Allah sun bi sun bi sun bi akwai shirka da tafi wannan almajiran da suka ji neman muƙabala da shi Allah ya musu albarka matasa da ahadu sunna suka ce har suka bar gurin kawai wayar jiya ne kawai wallahi alazim da kansu suke giya mana wayarin jiya kawai suka dinga ci har suka bar gurin ma'ana mutumin ya yi a can Ma'ana wannan hakikar duk mutumin da ya yi ta duk wani abu da ka sani wanda yake haramun a duniya halal ne ba a gurin ka sha giya haram halal ne ka ci daman alade halal ne ka yi zina halal ne ka yi shirka halal ne mai halal wannan shine hakikar ma da saboda aka samari ku karatu ku nemi ilimi ku nisanci ulama su masu neman su kai mutane su baro su kai ka wuta kana ta iya kokarin ka nemi ka shiga aljanna su kuma suna nema sai sun tura ka wuta babu wani abu hakika ko shari'a dukkan addinin musulunci hakika ne kuma shari'a ne Fir'auna ya ce, lallai lallai za mu zo maka da shi da Abin abinda muke bukata a ka faja albainana wa bainaka maw'ida ka sanya mana wani alƙawarin tsakaninmu da kai ka sa mana rana rana kaza za a yi mu'amala a yi shera cikin gari duk jama'ar gari su taru ka sanya mana venue inda za a haɗu maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala ant idan muka yi wannan alƙawari muka sanya wannan lokaci wannan alƙawari mu ba za mu saba ba kai ma ba za ka saba ba ba wanda zai saba a ina ne za a yi ce makanan suwa makanan ɗan gara maka ce makanan siwa ko suwa ko siwa lokata makanan suwa shi ne gari guri wanda yake muntasafin jama'a wasatul bilad saboda haka samana inda kowa ba zai ji nauyin zuwa ba duk mutanen gari su taru bai don a tozarta annabi musa a rahisa zai tozartu wanda yake tare da allah wani shi fir'auna nan da yake cewa shi allah ne wani na allah ne a nan dan allah wai tambaya ne ana rabu kuma ala ina yake duk wani wanda ya da'awar kuduriya sai allah ya nuna mishi da sawarsa sai fir'aun da ne ci shi Allah ne karshen ta ruwa ne ya lalata shi ruwa ne ya kwamfada da kyau sai ce sai ce amantu anna la ilaha illa alladhi amana bihi wa isra'ila Allah ya sa ba mala'iku su dare da baki bai ma karasa ba aka rufe baki ya mutu a kafaransa na maruzu da yake shi Allah ne ku kusan da aka kashe shi da sauro kasar sojojin Allah suna da yawa sauro ita shi Allah ne shi Allah ofe yi wa obit Allah ya tura mishi sauro sai shiga kunnen sai daga cikin kunnen sai cikin kai a cikin kai wai sai ga Allah ka sai ya dauki kan ya ce ya buga da jikin bango ya buga da can haka ya dinga buga har ya mutu haka Allah ya kare a gurin shi wai shi Ahmadu kula wai shi ma annabi kun san ina yi mutu shi a bayan gida kun san me kashe shi gudawa da haka mutum ya shiga taifi ya sa ya tsaka ana maganar Allah kuma ya shiga taifi ya wannan fir'auna da Allah yake so ya maka. فاجعل بيننا وبيننا موعدا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوءا قال قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال سألني النبي موسى موعدكم يوم الزينة النبي موسى كان يوم قبل هو malam ba kowace muƙabala wacce ake ake cinta ba akwai mukabala mai albarka muƙabalar da ka tabbatar cewa za ka bayyana gaskiya za ka ceci jama'a da yawa daga wuta ka kawo su aljanna malam da kika yi ta muƙabalar da ka san cewa mutane suna cikin duhun kai ba fahimci sunna ba ana son a yada bid'a ka tabbata kana kan gaskiyarka kana da hujjojinka masu ƙarfi za ka iya kada su malam ka karba a je a yi wannan muƙabar ce ceton al'umma annabi musa alaihi salam ya karɓa sai daga shi sai dan wasu haruna sai ɗan tsirarin banu isra'ila su ko ɓangaren fara'auna ga sojojinsa ga dogarawansa ga mutanen gari baki ɗaya ga ƙibtawa ga su da yawa duka fa sun yi alkawarin za su haɗu sai wa mu annabi musa ihu ايش يطلع الليل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم في أكتال مطافا ديوا دوبين ونع القول سنني نونع لنا يوم السينة سنني لنا يوم السينة وقيل للناس هل أنتم مجتمعون aka ce da mutane ko za ku haɗu duk mutanen gari an gayyace shi me suke nufi la'allana na tabi'u saharata ba la'allana na tabi'u a ina ma a zahara ba la'allana na tabi'u saharata da fir'auna da mutanensa suka ce to wataƙila ba za mu marawa waɗannan matsafa baya in gano kuma alhalin da suke karama Limon sai ce maw'idukum yawm as-sina ranar da za a yi muqabala ce ranar ado ranar kawa ranar ado kuma ranar su ce ranar idin ne da suke ba sa zuwa aiki ranar kowa zai yi wanka ne ya taɓa ado a a yi wasanni saboda haka ranar ranar hutu ce kowa zai iya zuwa haka annabi musa alaihi salam ya fi son a wannan mukamala يوم الزينة قريت يا نوى ذا أي وأن يحشر نحشر الناس الضحى إيه، أصاب الدين ولها لو كنت ولها أتعالى متى لأضواء المكابرة فتولى فرعون فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون daga nan sai fir'auna ya tashi daga majalisar sai ya baya zai je ya tara matsafansa a yi kullace kullace yadda za a zo a turzanta annabi musa alaihi salam shi da allah subhanahu wa ta'ala ke tuma adibara ya sa'a sannan sai ya tashi ya buya baya yana tafiya fa hashara nada, sai ya tara matsafansa yi tara da babban murya ana rabbukum ala zai ba su gurmi a zo a kala da annabi Musa alaihi wasallam wannan fir'aun sai fir'auna ya juya baya fa jama'a kaidahu sai ya tattara makircin sa duka ya tattara matsafansa ya shirya musu yadda za su sai ne jira su tukune ya musu tsari ya ce fa ajmi'u kaidakum thumma tu safra ajmi'u kaidakum hada ku tabbata ku kar ku yarda ku samu sabani ka ji har ne fir'auna yana cewa hada kai hada kai ayi girki a ayi ayi tsafi wannan fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata ban ya gama tattara musafansa sai ya dawo ranar muqabala ta yi ana kiran za a zauna da annabi Musa alaihi salam to anan za mu tsaya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu zama na gaba za a shiga mukabala kai insha Allah Allah ya baiwa annabi Musa nasara جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين